mai wallafa sannafa ya yi wallafa ko to قال شيخ الإسلام ابن تيمية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا wannan ita ce muƙaddima ta shi musanni shekul islam ibn taimiyya Fala Sharihu, رحمه الله تعالى محمد Salihu صالح الأثيمين الشرح قول المؤلف faɗin shi malam da ya wallafa wannan littafi in ji malam rahimahullah Allah ya ji kansa ya fara da bismillahir rahmanir rahim ko to ita za mu yi darasi ta a yau bismillahir rahmanir rahim in mun gama shi shikenan sai mu yi addu'a eh eh zai ga mun sha Allah za mu bar sai mu tashi akan alhamdulillahi allazi arsala rasulahu kadan قول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم البداءة بالبسملة هي شان هي شان جميع المؤلفين فاروا بسم الله يتي وانا شانين نما سوى اللفا إن جمالا يتي شان ما سوى اللفا نتفارا بسم الله الرحمن الرحيم ko don me yace haitu anzala Allah subhanahu wa ta'ala al-basmalata fi ibtida'i kulli sura ta yanda ga Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da kowace sura farkonta ake bismillahir rahmanir haka su ma suke fara wallafan littattafansu da bismillahir rahmanir rahim واستنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه wa sallam. don me don dogaro da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko don su jingina da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawanci idan zai tura wasiƙa zuwa ga wani yakan fara da bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulullah ila fulan kaza wa kaza wa kaza to su ma don su yi koyi da littafin Allah sannan su yi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa suke fara karatunsu da bismillahir rahmanir rahim wa irabul malati wa ma'anaha takallama fihi nasu kathira to amma kamar li'irabi da ma'ana ta bismillahir rahmanir rahim takallama fihi nasu kathira idan aka ce annasu malamai ake nufi masana waɗanda suka san gefen nahau waɗanda kuma suka san tasfiri su ne al'irabu wa ma'ana idan aka ce al'irab abin da ya shafi gefen malaman nahu ma'ana kuma gefen masana tafsiri to shi ya sa malam ya ce game da abin da ya shafi li'irabi na bismillah da sanin ma'ananta takallama fihin nasu kafiran malamai sun yi maganganu masu yawa gefen li'irabin bismillah da kuma ba da ma'anoninta وفي متعلقها وأحسن ما يقال في ذلك أما جمد أبن ديرا تيد إت بسم الله الرحمن الرحيم sannan kuma mafi kyawun abin da za a yi magana a kansa ta gefen ma'ana innaha muta'alliqatun bi fi'lin mahdhufin munasibin lil an gane yace innaha muta'alliqatun bi fi'lin mahdhufin muta'akkirin munasibin lil maqam to kaga wannan daga ji ka san abin da ya shafi na hauni innaha muta'alliqatun tara kai ne bi fi'lin mahdhufin tana rataye da wani fi'ili wanda aka shafe shi muta'akkirin in kaddara shi za ka yi kuma a ƙarshe za ka kawo shi ba a farko ba munasibin lil maqam wanda ya dace akan filin da kake magana akai wanda ya dace da matsayin da kake magana a kansa to yanzu idza qaddam idza ha baina yadayil idan na gabato da basmala gaban mai cin abinci ma ya kunu yaya kaddarawa za ta zama a daga kai a kalle ni yaya za a kaddara ta idan aka gabato da ita gaban mai cin abinci ma za ya kunu tabadiru eh eh ha wai yana da kyau a na kawo bismillah gaban mai cin abinci ya zan ce eh kawai yau gashi na a gaban ku yace idan aka gabatar da ita baina ya yadayil akili gaban mai cin abinci ya kunu gadiru bismillahi akul kaga akulu din kaga fi'ili ne ma'azufi wanda ake kaddara shi fi a il'akil ko a ƙarshe bai ce maka akilu ko akulu bi bismillahi ba sai ce maka bismillahi akulu ana gane wannan fa ya shiga gefen nawo ne sai a yi a yi tabu wa baina yadai liqari yakunu at-taqdiru bismillahi aqra'u idan ko mai karatu ne ya kawo bismillah me za a kaddara aqra'u a ƙarshe bismillahi aqra'u me cin abinci bismillahi akulu haka ne bismillahi aftahu bismillahi aftahu an gane to shi ne ake so ka fahimta a nan malam ya ce maka dama in baka manta ba ya ce maka game da abin da basmala ta ƙunsa na li'irabi da ma'anoni wa irabul basmalati wa ma'anaha takallama fihi nasu kasira mutane sun yi magana a kai da yawa game da abin da ya shafi iradin bismillah da kuma ma'anar ita bismillah din game da abin da ya rataye da bismillah ya ce mafi kyawun abun da ake faɗi a kanta akwai ainihin wato fi'ili da ya rata a kan wannan bismillah ɗin mahazufun wanda an shafe shi muta'akkirun munasibun lil maqami wanda an jinkirta shi akan kawo shi a ƙarshe amma wanda zai dace da muƙamin da ake magana a kai bismillahi aqla'u qamisi kaga menene matsayin da ya dace da bismillah a wurin cire riga ko bismillahi aftabul bab da sunan Allah zan bude kofa an gane ko menene makamin da kake so kai magana a kansa a yanzu menene bude kofa ka zo bude kofa zaka ce bismillahi akulu eh bismillahi aftah ko abinci zaka ce bismillahi akul bismillahi ashraf bismillahi aqra bismillahi an gane ko to shi yasa yace maka za a kawo shi ne akwai fi'ili wanda yake mahzufi fi'ilin an shafe shi a magana ba za ka faɗe shi ba don ka zo bude goma ba ai ka ce bismillahi aftahu ba kaddara shi ake amma a ƙarshe sai ka ce bismillahi kawai ne ka bude amma wanda yake tsaye sai ya gane oh bismillahi ya'ani bismillah yaftahu ashe yana nufin da sunan Allah zai bude kofa sai ji kace bismillah sai ya dubo ka ga ka fara cin abinci oh ya'ani bismillah ya oh yana nufin da sunan Allah zai fara cin abinci da ya ji kace bismillah sai ga ka dau biyo ka fara rubutu ce oh yana nufin bismillah aftu kun gane abun kuwa to in muna ina yanzu na'am to shi yasa anan sai yace maka fa iza eh, fa iza eh, fa iza baina yadayil aqili inda nayi muku tambaya kenan idan ka gabato da ita gaban mai cin abinci bismillah he ka ganta ga ta ga mai cin abinci a ce bismillah yakunu tagadiru me za ka kaddara a gaban a ƙarshe sai ka ce bismillahi aqulu yake nufi ka gane ko bismillahi aqulu wa bayna yaday alqari yakunu at-taqdiru bismillahi aqra'u تقديره فيلا لأن الأصل في العمل الأفعال لأن ال... آه لأن الأصل في العمل domin asali a ayyuka. shine al-afalu a aiki al-afalu cikin ayyuka ake fito da aiki ko ana fito da aiki cikin sunaye eh a al-afalu lal asma'u ba a cikin sunaye ba kanat al الأفعال tu'malu bila shar'i shi yasa kake ga ayyuka akan yi mu'amala da su ba tare da an sa sharadi ba wal asma'u su kuma sunaye la tu'malu illa bi shartin ba a aiki da su sai da sharadi li'anna al'amala aflun fil af'ali dan shi aiki dama tushe ne a ayyuka far'un fil asma'i amma reshe ne a sunaye don haka wa nuqaddiruhu muta'akkiran shi yasa muke kaddara shi a shi a ƙarshe sai a ce bismillahi a Kulu." maimakon "A Kulu, bismillahi ba za a faɗi haka ba sai a ce bismillahi aftahu ba za ka ce aftahu bismillahi an gane ta limaza li fa'ida ne don fa'ida guda biyu al'ula al-hasru li anna taqdimul ya fi al-hasra domin gabatar da maf'uli din yakan baka wato fa'ida ta hasar fa yakunu bismillahi aqra'u to sai ka dauka yanzu bismillahi aqra'u din sai ya kasance bi manzilati la aqra'u illa bismillahi an gane la aqra'u illa bismillahi ni fa bana fara karatu na sai da sunan Allah <laughs> mu tafi dai kafin mu je inda za a gane asaniyatu tayammunan fa'ida ta biyu don neman tabarruki albarka samun falala ga ubangiji ka fara abu da sunan Allah zai zama mai albarka shine bil bada'ati bismillah subhanahu wa ta'ala wani da qaddiruhu khassan li anna al khass min al min amma idan ka zo kaddara shi sai ka kaddara shi khassi domin hasi zai fi baka ma'ana akan ammi menene hasi me ammi eh eh to ko akwai misali misali. To ya ce, wani ƙaddirhu khasan li annal khasu adallu min al maqasudi min al if min al mumkin an aqul at taqdiru bismillah abtadiu ko ba dan ya fadi ba min al mumkin an aqula bismillah abtadiu da sunan Allah zan fara to ba ne ne kawai nace bismillah abtadiu da sunan Allah zan fara sai dai ba zan gane me kake nufi ba sai na ga ka fara bismillahi abtadi'u. wannan khasi ne ko ami ami ne to yanzu zai bada ma'ana mutumin da yake bismillahi abtadi'u zai bada ma'ana kamar bismillahi aqra'u me yafi bada ma'ana bismillahi aqra'u don shi bismillahi abtadi'u da sunan Allah zan soma za ka ce bai yi daidai ba da sunan Allah zan soma kawai yin kawar rubutu amma in na ce bismillahi a atubu da sunan Allah zan fara rubutu wanne ya fi bada ma'ana da sunan Allah zan fara rubutu ya fi bada ma'ana akan da sunan Allah zan fara don wannan kalma da sunan Allah zan fara mai tsara ma zai ce da sunan Allah zan fara mai tono zai ce da sunan Allah zan fara mai bude koma da sunan Allah zan fara mai cin abinci ma da sunan Allah zan fara amma ma'anar ba za ta fito ba kamar da sunan Allah zan buɗe kofa da sunan Allah zan ci abinci da sunan Allah zan sha ruwa da sunan Allah ya fi ba da ma'ana to ku ka fahimci wurin shi yasa yace wa taqdiruhu khassan li anna al khas adullu ala al maqsudi in za ka kaddara shi sai ka kawo shi a khassi domin khassi ya fi ba da ma'ana ka keɓe abin da kake yi don a can ya gaya maka dama wato za ka kaddara shi ne bi fi'ilin mahzufin muta'akkirin munasibin lil maqam bi fi'ilin munasibin lil maqam za ka kaddara shi da fi'ili da aka shafe shi wanda ake kaddara shi a ƙarshe ya zo a filin da ya dace kaga kenan idan za ka kaddara shi a ƙarshe a filin da ya dace tun da karatu kake yi bismillahi a ko ya fi bismillahi abtadi uba da ma'ana ana wa kuwa shi yasa yace maka izmin al-mumkin an aqula at-taqdiru bismillahi abtadi lakin bismillahi abtadi la tadullu ala al-ta'yin al sai dai idan haka ka kawo bismillahi abtadi'u la tadullu ala ta'yinil maqsudi ba zai baka ma'ana ayyananna ba wanda kuma ita ce manufa ba zai baka shi ba lakin bismillahi aqra'u khassun wal khassu adallu ala al ma'ana min al 'am amma idan ka ce bismillahi aqra'u kaga khassi ne wal khass khassi kuma adallu alal ma'ana shi yafi nuna ma'anar abin da kake kai min al'am ya da ami to mun gama da bismillahi sai Allahu ba bismillahi bismi ne muka yi wannan eh to muna magana akan bismillahi to me ma'anar Allahu ce Allahu alamu ala nafsillahi azza wa jalla shi Allahu suna ne na zatin Allah mai girma da ɗaukaka duk inda ka ji Allahu to ba a nufin kowa da shi sai Allah la yusamma bihi ghayruhu ba wanda ake kiransa da suna Allahu hal tasma'u lahu samiya ko ka taba jin mai suna Allahu duk kafircin kafiri bai taba cewa ɗansa Allahu ba ko suna ce musu dai Rahamanu ko da shauransu amma ba Allahu ba kan wannan alami ne na Allah ba wanda aka taba kiransa Allahu Fir'auna ma cewa yana rabbukum a'la bai ce ana Allahu al'ala ba ko ya ce Allahu ana rabbukum a'la ba mai kiran kasa Allahu duk yassa an gane ko wa ma'anahu al-ma'luhu abinda ake nufi da al-ma'luhu ai al-ma'budu shi yasa tunda ba mai karɓar Allahu akwai wanda ya kamata ya karbi bauta eh ba mai iya ɗaukar wannan suna na Allahu to tunda ko babu to ba wanda ya sai karbi al-ibadatu ya karbi ibada a masa ibada babu sai mai wannan suna Allahu Allahu ma'ana al-ma'aluhu wanda ake bauta masa al-ma'budu shine al-ma'aluhu me ma'anar Allahu al-ma'luhu me ma'anar al-ma'luhu al-ma'bud an gane kuma ma'budu din muhabbatan wa ta'ziman ka bauta masa kana son sa kana girmama shi kar ka bauta wa Allah kana jin haushinsa kuma ba shi kake so ba kudi ba shi kake to akwai masu bautar Allah don kudi akwai masu bautar Allah don wasu akwai masu bautar Allah don manufa kwarai kuwa bauta masa muhabbatan wata aziman kana son sa kana girmama shi to shine don me don shine al shine Allahu shine al-ma'bud la ma'buda bi haqqin illa Allah don ba wanda ake bauta masa bauta ta gaske sai Allah amma sauran wanda duk ake bauta musu ba bauta ce ta ƙarya to daga ina aka samo wannan suna wa huwa mushtaqqun ala alqawli rajih ta'ala wa huwa Allah daga aka gane lallai shi sunansa Allah wa huwa Allah fis samawati kenan shine abun bauta a sama daga nan aka gane ashe abin da ake nufi da Allahu al-ma'budu wa huwa al-ma'budu fi samawati ake nufi shine ma'anar huwa Allahu fi samawati shine al-ma'luhu al-ma'budu bi haqqin fi samawati shine Allah abun bauta na gaske a sama ma don halittun sama abun bautarsu shine Allah wa fil ardi ilahun ko kuma a ƙasa ma shine al-ma'budu shine abun bauta a ƙasa duk wanda ka gani a ƙasa yana bautar wani abu ba Allah ba to abun bautarsa na ƙarya ne don shine ya alamu sirrakum wa jaharakum shi ya san sirrin ku ya san bayyanan ku yanzu duk mai bautar gunki gunki ya san sirrinka ya san bayyananka mai bautar mala'iki mala'iki ya san sirrinka ya san bayyananka mai bautar annabi annabi ya san sirrinka ya san bayyananka mai bautar waliyi wali ya san sirrinka ya san bayyananka mai bautar wani salihi ko kabarin salihi ko kuma ainihin kusheyin waliyai sun san sirrinka sun san bayyananka sai Allah balle ne bautar aljani aljani ma bai san gaibu ba tsoron su kawai ake ji amma da su ne suke tsoron mu ka duba yadda suka yi ta wahala suna bautar Allah a annabi Sulaiman ya rasu yana tsaye amma suna tsammanin ko da ransa in suka leko suka gan shi dogare da sanda sai su koma aiki wallahi yana nan fayau fayau fayau ashe ƙarya suke yi ba su san gaibu ba su ma law kanu ya'lamuna al-ghaiba na ma su fil azabi shadi da sun san gaibu da ba su zauna cikin azaba mai tsanani ba bayan kuma wanda suke tsoron ya mutu don haka al-ma'budu al-ma'budu li huwa Allah allazi ya'lamu sirrakum wa ku. wanda ya san abun da kuka koyi wanda ya san abun da kuke bayyanawa fi samawati a cikin sammai muta'allaqun bi lafzil jalalati wannan ya ta'allaka ne da sunan Allah mai girma da daukaka yani huwal ma'luhu fi samawati abin da ake nufi kenan yadda zaka kaddara shi shine abun bauta a cikin sammai wa fil ardi hakaza huwal ma'luf haka cikin ƙasa ma shine abun bauta sai ar-rahman bismillahi malam ya tsaya haka sai kuma ar-rahman dama bismillahi ar-rahmani ar-rahim to yanzu saura kalma ne. to ar-rahman huwa zu rahmatin wasi'a ana kaddara ta da cewa ma'abocin rahama ne yalwa Yalwa tattar rahama nuna mini abin da ba cikin rahamaniyar ubangiji yake ba a rayuwar duniya ko ni ka gani yana ɗanɗanar rahamar Allah ka dubi bangon nan da kwan take e eh, kashe yanzu ka dube ta koriya shar ta haɗu da ni'imar Allah rahamaniya ta ubangiji ciyayi da itatuwa duk sun sadu da rahama yanzu idan ka je ka samu ƙwarin da ke raye a gurin idan da za ka samu wata dabba ka yanka ta yanzu za ka ga maikonta ya fi na rani saboda ta haɗu da rahama ta ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'abocin yalwatacciyar rahama wa huwa zurrahamatin wasi'a li'anna filani في اللغة العربية تدل على سئة تدل على السئة waɗannan ayyuka guda biyu a luga ta larabawa suna nuna maka yalwata da tumbatsa imtila tumbatsa abu in ya ka har yana zuba to ne inkila an gane ko cika kama yuqalu rajulun gababanun idan kala a gababan idan kaga mutum ya a wajen fushi za ka ga har wani lokaci yana karkarwa abun ya cika cikin zuciyarsa ya batse har ya fito a gabobinsa har idonsa ma ya canja abun har ya kamar kwariya ta cika tana fiyayarwa an gane ko shine gababan ne cikakken fushi gababanu daga nan aka samu ar-rahmanu al-gababanu wazanin in ka gwada zai baka daidai rahmanu gababanu awon bai zo daidai ba ku ne kuka yi arudi ku ne kuka yi aji kuka yi zamani ni ban san shi ba sako eh ka gwada ar-rahmanu da al-gababanu zai baka awo daidai sai za bala ya kwatanta maka da wannan kalma suna ne dai kai mubalaga matuka an gane ko to arrahimu shi kuma arrahim yace ismun yadullu alal fi'li suna ne dai ke nuna maka fi'li li'annahu fa'ilun bi ma'ana fa'ilun fa'ilun bi ma'anarsa fa'ilun an gane ko fa'ilun ai fa'ilun rahimun fa'ilun sai baka rahimun an gane ko fa'ilun kaga rahimun ne bambancin su awo fa'ilun rahimun li'annahu fa'ilun bi ma'ana fa'ilun fa huwa dallun ala fi'l kaga yana nuna maka bisa fi'li fa yajtami'u min ar-rahmani ar-rahim don ka hada ar-rahmanu ka dauko ar-rahim sai ka hada su anna rahmatallahi wasi'atan kaga rahmar Allah ta gama yalwatar duniya da lahira ta gama da arane da musulmi mumini da munafiki da ainihin dabba da ƙwari da ciyayi da itatuwa da komi da kowa aljanu da sauran dabbobi kaga zu rahmatin wasi'a sai ya cika kenan idan ka dauko ar-rahmanu ka hada da ar-rahim anna rahmatallahi wasi'atan wa annaha wasilatan ila al-kalbi kaga kenan zaka gama iso kowanne daga cikin halittun Allah wa hadha huwa ma aw ma ilayhi ba'dhum bi qawlihi shine abinda wayansu suke imani dan nuni game da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala shine bi qawli ar-rahmanu rahmatun amma suka ce ai ar-rahmanu rahama ce maganiya sai a ce ar-rahmanu maganiya ko shine ake nufi domin ar-rahmanu rahama ce da ta gane, ba wai sai kai musulmi bane za ka samu wannan rahman din ba ba sai kai musulmi ba ba sai kai mutum ba ba sai kai aljani ba ba sai kai dabba ba ko ciyawa ko kowa rahamaniya a duniya ne don haka ba wani abun da ya shafi ubangiji kowa ya sha Allah ba zai ce sai ka musulunta ka samu ruwan sha ba ba sai ka musulunta a jika ma gona ba ba sai ka musulunta in kai shifka a tsirar maka ba ba sai ka musulunta sannan a nunar maka da dawar ka geron ka masarar ka gyaɗar ka waye waye ba a'a in dai kana duniya shafi rahamaniya ce don haka kowa da kowa an fahimci abun ko to don haka sukan yi imani akan kalmar ar-rahmanu sai su nuna maka cewa ai rahmatun amma rahama ce da ta gani, kowa da komi ah, warrahimu rahamatun khassa bil mu'minina rahimiya kuma ita an keɓe ta ga masu imani kawai don ita Alahira ne za ta yi amfani kaga a lahira ku ba mai ɗanɗanar ta sai wanda ya mutu da imani sai wanda ya je wa Allah bi kalbin salimi da zuciya kubutatta wanda ba ta je wa Allah da shirka ba to wannan shine zai je wa Allah ya samu wannan rahim din ta shafe shi sai in ka mutu ka da shirka a cikin rayuwarka ta duniya to wannan ita ce ar eh to ولما كانت رحمة الله للكافرين رحمة خاصة في الدنيا فقط تند دي رحمان رحمة تيتا الله أي كما أما تي أكا كيبتا أكا كالي وكافري سؤالنا تأما في الدنيا فقط الدنيا كدي بند لاهرة فكأنها لا رحمة له كاغا أنا كمر أن نونا مكا كوي don sun sha rahamar duniya ai ba su samu ma rahama ba kawai za a ce don haka kar ka ga mutum wai cikin nima dukiya mulki arziki lafiya ka ce kai wannan ai shi ne ya samu ni'ima ba wata ni'ima da ka samu matukar ba a lahira ba ne. ni'imtacce shi ne wanda ya samu ni'imar lahira ni'imar duniya ni'ima ce amma kuma kaddara ta ke tamkar babu matukar in ka mutu ta kaɗe to tamkar ma baka ni'imta ba domin za a tsoma mutum tsomi ɗaya sai a ce ya daɗin duniya ce har an taɓa yi har ya manta za a buɗe masa aljanna sai ya wahalar duniya ke ce an taɓa sha don haka ka annahu lam yazuq da'amar rahmati fi dunya qattu sai ji tamkar bai taɓa ɗanɗanar ramar duniya ba ma daɗai li'annahum fil akhirati yuqalu lahum ko yaqulu lahum yaqulu ta'ala lahum ko domin an je lahira Allah ta'ala zai ce da su a idza sa'alullah idan suka roki Allah an yukhrijahum ya fitar da su minan nari daga wuta wa tawassalu ila Allah ta'ala bi rububiyyatihi sai su tawassuli da rububiyya ba za su kira shi da Allahu ba saboda ba su bauta wa Allah ba Allahu suna ne na Allah al-ma'lum al-ma'bud za fi tawassuli da ar-rabb eh wa atrafihim da furtawarsu ala anfusihim wa kawunan su da kansu za su furta cewa lalle bai nuni maka daidai ba ubangiji Lallai duniyarmu mu bata yi kyau ba mu ma mun gane yanzu kam don haka Allah mun gane kuskure mu suka ce rabbana ba suka ce Allahumma ba don ba su bauta wa Allah ba sai suka ce rabbana ya ubangijinmu akhrijna min fa in udna fa inna zalimun kaga sun yi itirafi bi ba fa atarafu bi dhanbihim su da kansu sun yi furuci da dunubansu suka ce rabbana ya ubangijinmu akhrijna ka fitar da mu minha daga wannan wuta fa inna fa in udna idan muka koma duniya mun gane mu lalle zaman mu na da mun yi zalunci yanzu kam za mu yi adalci za mu yi gyara za mu yi bauta za mu bauta maka kai kadai a yanzu kan mun gane inna zalimuna mu mushrikai ne azzalumai don haka amma insha Allah in aka koma ba za a ƙara yin irin wannan ba to amsa kun same ta yanda take son ta kuwa eh fala tudrikumur rahama rahamar ba za ta same su ba yudri'uhumul adalu sai dai adalci zai biyo baya tun daga abin da kuka yi to yanzu ba za ku samu rahama ba don ba ku yi aikin rahama ba in aka ɗebi rahama aka ba ku alhali kuma kun yi aikin azaba an yi adalci zalunci ne yayi wa'yansu kawai sun sha wahala an ba su rama ko kuma kun more a ba ku rama ai an zalunci ta, da sai a kyale kowa ya abin da ga dama don haka ba za su samu rahama ba sai dai adalci yudrikuhum al sai adalci ya same su fa yaqulu Allah azza wa jalla lahum qala asiru fiha wa la tukallimuni kai ku zaman ku ciki ku nutse ku daina ma tasowa sama sama ba ma so mu ƙara ganin ku bakin mala'ika zai gaya musu haka ku ciki ba ma son surutu wala fala tukallimuni kar ku sake yi min magana ba na so dole su koma ƙarƙashin wutar su shiru aka ce shekaru Allah ya kare mu to anan za mu kwana sai mu tashi qauluhu alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda daidai Allah ya ba mu ladan shi kurai kuma Allah ya yi mana sai ayi tambaya in wa alaikum assalam wa rahmatullah za ka fitar mana har za ka iya fitar maka ma duka sai ka fitar maka na alaikum salam bismillahi kawai kaddara shi ake yi ba furta shi za ka yi ba bismillahi kawai ka kama cin abincinka shi an san abin da kai ginubi a kulu a ƙarshe eh na'am ba na ji a yi a kalmar ita ce kafin ƙaunin rajidi ita ce a yi ka kuma ita kai ba ka fito da ita in ji ta mushtaradu to mushtaqul an ciro shi ne shine mushtaqul kamar yanzu idan ka zo da ɓawo sai na na kalbo ne mushtaqqun min kalbo ka gane don haka Allahu mushtaqqun min al-ma'luhi an gane ko an ciro sunan Allah ne daga abun bauta daga al-ma'luhu sai aka samu Allahu ka gane yanzu yawwa na'am irin wannan tambayar sai take da cewa wanda ta shafi abun kenan ko to Allah ke mutum ya sai a yaƙuri littafin kamar yana da yar wahala ko don haka in ba hakan za ka gane cewa ko ashe ni da ina ga kamar na dan yi karatu ashe eh to ai kaɗan kaɗan ɗin shi yasa aka yi kaɗan ɗin eh? amma malam ba za mu samu wani yana mana muraja Allah ne kuma to kai musu eh? Eh, to ba yare ne ai in kace sai sun biya maka koya musu ba dai yare ne za su koya ai ko kamar mutumin da za koya maka ingilishi yanzu sai ba ai kace nawa nawa ba to duk da yaren larabci za ku in kaga dama kana yadda to sai kun kawo kaza kaza a ba haka ake yi ba kai ne kake ba da umarni ko ni ba kan kujera oh. ko hakika ba shawara waye ne ba da shawara da kai kana da magana anan ne now ai tun kwanaki akwai wanda ya ta faɗa na yi ta maimata muku magana nace muku akwai wanda zan ta turo mun tafin akan cewa a samu lokacin nawo sai ku ga har kun dauka ko abun ba ko ni har yanzu ko tsara ne in kuna so in za a yi din sai a tsara lokaci amma da tsari za a yi shi ba wai haka kawai za a zo ruru kamar yadda ake wannan ba so kar mu cinye tambayoyi masu fa'ida dai a kamarar musa ya kawo mana kare mana gaba ko shi kenan na'am na'am a shi ne ai wannan cikin abin da ya shafi wancan din ne wannan masu gefen gwada wazanin kalma ne suke amfani da irin wannan a gane ko ar-rahmanu al-fa'alu da irin irin irin wa'annan ka gane ko eh, fa'ilun rahimun ko sai ce ar-rahmanu sai ce al-gabban rahman gabban in ka auna bakakin za ka ga sun yi daidai yau eh shi ne na masu awon kalma za ka je ka samu irin su malam musa su ne suka yi a rudi mu kam mu da ba mu da kwali muka sani na'am to mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمجدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله ai kaman kai malam Musa su malam Abubakar Sadiq su Alhaji Musa da sauran kamata su yi